أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da talatin da ainihin wato uku da talatin da takwas yayin da ya daidai da wato a takwas ga watan shida shekara dubu biyu da wato goma sha bakwai a wannan masallaci na mus'abu bin umai a kuma wannan gida na alhaji bello gwiwa a wannan layi na samarot a cikin wannan gari na sakkwato birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da ainihin wato tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama matsala a kanmu jiya mun tsaya a ainihin wato aya ta 17 inda za mu tashi aya ta 18 kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan mu da suka kawo ziyara wannan majalisi wato Dr. Abubakar Riba shi a bayana muna masa ainihin wato barka da zuwa sannan DPO wannan yanki yana ɗan yawan kewayowa a kai sannan ya dan sansanya wato su mala'ikun duniya suna ɗan kai komo wajen ambata za a gansu saboda haka shi ma mai girma DPO muna masa fatan alheri Allah ya saka masa da alheri kafin mu shiga karatu mun yi magana akan abin da ya shafi matsala ta aikin hajji akwai wani sanata daga cikin sanatoci a nan garin ban taba ganin shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya sani ban ma san shi ba ya cicciɓi wannan motion ɗin ya tafi majalisa da shi sunansa sanata ɗan baba ibrahim an ce min shine sanatan kaduna south anan sokoto sokoto south ko saboda haka mutane za su yi haƙuri da mu mu ɗabi'ar mu shine duk mutumin da ya dafa mu addini suna ce mu ainihin wato dafa masa daga ko ina ya fito domin mun ba 'yan jam'iyyar kowa ba ne mu wato ba mu da wani fati da za mu tallata mu ce a bi shi ɗari bisa ɗari sai sunnar annabi muhammad Ke sa a dangane da ra'ayinmu a kan siyasa kowa ya sani shi ya sa kowace jam'iyya ta yi ƙoƙari ta ƙiyamun laili ta haɗa da ta nahari shekara mai zuwa shekara 2019 ta yi ƙoƙari ta tsayar da mutumin kirki ne wannan shine abin da za mu faɗa musu da haka da wanda ya abin alheri za mu faɗa haka in mutum yi na ya takara Allah da annaba faɗa za mu faɗa shi ma so da ka wannan sanata wannan ƙoƙarin nashi na cicibar wannan motion ɗin ya tafi da shi majalisa domin daga barafa zuwa banafa naira ɗari 800 aka tsara kan kudin aikin haisi bara an kara dubu da wani abu bana an kara naira dubu da wani abu in ka haɗa wajen naira dubu ɗari takwas kenan kuma kamar yadda muka faɗa matsala ta aikin hajji ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ce guda biyar ba matsala ba ce da ya kamata gwamnati ta batta a hannun 'yan boko kawai in sun tashi su za su zauna su yi abin da suke so su ga dama su zartar ya kamata yin irin wannan matsalar ta taso idan ana su aiwa mutanen gari bayani bayanin da za su gamsu to gwamnati ta zauna da malaman addini kafin ta ɗauki mataki ya zamanto bayanin ma daga gurin malaman addini mutanen gari za su ji domin na tabbatar idan aka tara malamai idan akwai waɗanda ba za su iya fitowa su faɗi gaskiya ba wallahi akwai wanda sai sun faɗi gaskiya wannan shi ne kuma ni tun da na fara karantarwa har yanzu Allah bai sa wata mata ta haifi dan da zan tsaya a gaban shi mun ne in kasa faɗa mai gaskiya ba ba a yi shi ba wallahi wallahi ba a yi shi ba amma za mu faɗe ta da uslubi mai kyau da hikima ba cin mutunci ba komai za mu yi wannan wannan shi ne to saboda haka a wannan ɗan majalisa da ya ci wannan motion ɗin ya tafi da shi majalisa don a nemo wa al'umma sauƙi wannan kuɗin ya yawa a rage ta yadda in yanzu an bar wannan ƙarin ya tafi haka to shekara mai zuwa ka iya samun kuɗin hajji kuma ya haura naira miliyan biyu da wani abu wai har ana cewa wai wai wasu na cewa wai ai aikin hajji wai Allah a da malima nistata Wai ba kowa bane zai ji sun manta cewa kuɗin nan da in akwai matsala za a ɗibo daga aljihun gwamnati a kwabarin ɗin matsalar nan kuɗin nawaye ba na 'yan Najeriya ba ne? Wanda za su je aikin hajjin ba 'yan Najeriya ba ne? Wallahi yanzu ni in gwamnan jihar nan ne ko ni shugaban ƙasa ne, wallahi zan iya ɗaukar kuɗin Najeriya kaf in kashi akan addini in mun lahira Allah ya tambaye ni in mai bayanin yadda ake. Ba shi kenan ba? Ba Allah yana cewa atuhum min Lazi a atakum ba? Me yasa mala Bakar Gume ya ce mutanen mu su tasu shiga siyasa? Yace saboda in ka lura kowace kungiya da take samun kudin da take tafiyar da addini kaso 100 na kudinta saba'in yana zuwa daga gwamnati ne wannan ko ka yadda ko kaka yadda haka abin yake shi ya sa mala bakar gumi ya ce a tashi a shiga har ya ya yi fatawa ma saboda muhimmancin abin nan ya ce siyasan nan ta ma fi sallan nan muhimmanci aka zo aka yi ta kafarta mala aka ce Allah ya ambace sallah su 80 da wani 60 da wani abu a Qur'ani kaza kaza kaza kaza to kun san tunda shi malami ne na fiqh awa'in na usulul fiqh ya dogara da shi gurin yin magana sai gashi wanda suke musawa malam magana tun ana musawa sai da aka kai fagen da an kasa musa domin daga lokacin da shugabanci ya ɓace wa al'umman musulmi a Najeriya ai kowa ya ga irin muhalar da aka ɗanɗana sallar ba sai da ta zo ta gagari mutane ba a wasu gurare da ba shugabanci a hannun musulmi bam ɗin da ya tashi a masallacin sarkin Kano a Kano ranar da bam din ya tashi ina Kano da bam ɗin ya tashi hasumiyar masallacin duk girmanta tun daga ƙasa har sama naman mutane ne cika ta saboda ba shugabanci a hannun mutane da haka mala bakar gumi yake cewa idan kuka bar abin nan hannun wanda ba musulmi ba ta ina ne za ku mutanen ku su iya samu su gina masallaci da makarantu ya ce yayin da suka kasa gina masallatai da makarantu ya zamanto ana aiwatar da kuɗin gwamnati ba ta inda ya dace ba ya ce in wanda ba musulmi ba ne ya samu dama a kan ƙasa ya yi amfani da ƙarfin gwamnati da kuɗin gwamnati a wani ɓangare ya ce wallahi ƙasa duk ƙarfin addinin ta kafin a kai dogon lokaci sai ka waye gari ka ga mafi yawancin mutanen da ka sani da musulmi ne sun ban musulunci wannan yana faruwa ko bai faruwa wannan yana faruwa saboda haka shi wannan dan majalisa da ya wannan namijin ƙoƙari Allah ya saka mada da alheri yadda ya yi ƙoƙari gurin ya sauwaka wa mutane a kan wannan matsala da ake fuskanta Allah shi ma ya sauwaka masa kuma duk wanda ya abin alheri za mu zo nan mu faɗa wanda kuma ya natsiya shi ma ya jira nan da za mu zo mu faɗa wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida daga cikin ƙa'idojinmu Sana'a ba na biyu masu gidan rediyo <clears throat> masu doka ta NBC ko dokar mbc an ce sun kawo takarda idan aka lura ana yawan yanke karatuttukan musamman wanda ake sawa karfe biyu zuwa uku na rana to na san ƙa'ida kuma na san doka kuma mu dama ba mu da matsala da gwamnati domin mun san wace ce gwamnati tun daga gwamnatocin da muka karanta a ƙur'ani kuma mun san ƙarfin da gwamnati take dawa da shi shi yasa a aqidar sunna ba a yadda fito na fito da shugabanni ba tsakaninmu da shugabanni daga nasiha sai addu'a shikenan kawai domin waccan matar da ta hikaito a ƙur'ani cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wallahi idan ka san nahau da balaga ka kalli ayar cewa innal muluka ga inna harfu nasbin wa tawkidin sannan ga almuluka sannan aka kawo iza wato a jawabi kasance wasa kayan aiki na sharaɗi wanda yake gairu jazin sannan aka kawo iza dakalu ƙaryatan sannan aka kawo dakalu jimla ta fi'ilun madin ta biyu bayan iza sannan aka kawo ƙaryatan na kira sannan aka sake kawo jawabi na iza ɗin da fi'ilun madin aka ce afsaduha to za ka fahimci cewa can mutanen da sun yi karatu da ba jahilai ba ne da bai kamata su taso ma gwamnati ga dangadan ba in an ce can mutanen alimahum man alimahum wa jahilahum man jahilahum to abinda nake cewa shine a sun ce kiran kungiya ne ba a yi amma ina da damar in kira aikin da ake ko ba ni yanzu yana da dama in ce mazinata ina wa'azi ko ba ni da shi in ba ka zina don me zai zame ka eh da zaren yanzu na ce mazanata wani ya tafi gidan rediyo ban kira sunan shi bai ce da shi ake me yake nuna mutane mazanaci ne to don haka ina da dama yanzu in ce masu aƙidar zagin sahabbai da haka duk wanda ya san bai zagin sahabbai kai ya dame shi ko aƙidar zagin sahabbai ƙungiyar wani ce to tun da ban kira sunan ƙungiyar wani ba kar sai yanki ina da damar in ce masu aqidan zagin sahabbai in wani ya zo gidan rediyo ya ce an zage shi ku tambaye shi ku ce kai kana zagin sahabbai ne shi ya ce masu aqidan zagin sahabbai ku ce ikon Allah dama ana faɗar ana zagin sahabbai ba mu tabbatar ba ga wani Allah ya kawo mun gani da idan saboda haka ina faɗa don su ji da kyau na san doka dan Najeriya ne kuma ba alfahari ba tun da na fara karatu da karantarwa shekaru masu yawa gwamnati bata taɓa tuhumata da duk wani abu da yake da alaka da tashin hankali ba in ka ga dama an yi rigima da mutu aqida aka taba in ko ba aqida aka taba ba to kowa ya je ta harkokinsa wannan ita ce kawai ka'ida da haka muna faɗa musu tunda dai an ce kiran ƙungiya ne ba a yi ko to an daina amma muna da damar mu kira aiki mu ce mai kaza wanda duk bai yi tsabin kar ya dame shi Shi shikenan ko ba gaskiya ba wannan shine abin da zan faɗa a taƙaice kafin mu fara ainihin wato karatu A akar makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce summun su kurame ne bukumun sannan bebaye ne umyun sannan kuma su makafi ne fahum da aka su layar ji'una ba za su dawo daga gaskiya ba su bar ko da ko gaskiya ta bayyana shi yasa aka kawo summun sai zamanto kabarun ne da limubtadi'in mahazufun taqdiruhu hum summun sannan aka sake kawo bukumun shi ma bukumun khabarun ne in mahazufun taqdiru hum haka umuyun shi ma khabarun ne in mahazufun taqdiruhu hum umuyun da haka kun ga Allah madaukakin sarki ya faɗi sifa guda uku ana ya ce summun su kurame ne a baya dama da Allah ya faɗa ya ce wato khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Rishawa, dama ya ce dalilin da yasa Allah ya rufe zuciya suka kasa karban gaskiya shine da jin da ganin suna da matsala sai sake maimaitawa anan cewa summun bukumun da haka summun su ainihin wato kurame ne ta yadda la yasma'una duk abin da zaka faɗa na gaskiya ba sa ji sannan kuma bukumun bebaye ne ta yadda duk abin da yake na alheri ne ba zai fito daga bakinsu ba sannan kuma umuyun makafi ne duk abin da yake na ainihin wato gaskiya ne ba sa ganin shi da ainihin wato da ido su iya ainihin wato bi da haka hum summun su ainihin wato kurame ne anil haqqi fala yasma'una sama'a qabulin ba sa sauraron gaskiya sauraron karba da ka duk mutumin da ya zamanto yana sauraron gaskiya amma ba na ji ya karɓi gaskiya ba to wannan yana da matsala sannan bukumun wato kursun su bebaye ne anil khairi dangane da alheri fala ya na ba za ka taba jin sun faɗa alheri ba yanzu abinda ƙur'ani ya fara da shi ban suratul baqara ba ayoyi guda biyar da ta fara magana a kansu ba ba masu imani ta magana ba kuma shi shine abinda malam ya ahalari ce awwalu ma ya yajibu alal mukallafi sihu mai imanihi to ka tattaro da yadda imani yake da muhimmanci ta yadda in babu shi babu yadda za a iya shiga aljanna to abinda kuma ya mallaki imanin ya gyaru har waye ko ya lalace daga ciki akwai harshe shi yasa Allah ya ce wala qad khalaqanal insana mu muka halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sannan idan aka zauna a wannan taron a yawan garin nan yawan mutanen duniyar nan a inda kowa yake zaune abin da ya zauna ransa tana tattaunawa a kan shi babu wanda Allah bai san me yake tattaunawa sannan yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yace na fi kusa da shi fiye da jijiyar shi ta wuya ta hanyar mala'ikun da zan aiko su rayu da shi Allah yace idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ra'i lokacin da mutum zai zauna a dama ko a hagu sai Allah ya ce ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun babu yadda za a yi kafarta wata magana face lokacin da kake yin ta akwai mala'iku guda biyu na dama yana da sifa guda biyu raqibun ne tidun ne na haguma yana da sifa guda biyu raqibun ne tidun ne da haka raqibun wanda yake kusa da kai yake kiyaye ka sannan a tidun yake halacce a duk lokacin da za ka yi wani abu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dora musulmi akan ka'ida kwaya daya yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan inda kai imani da Allah da ranar lahira duk sanda zaka saki magana to ka auna ta ka gani idan alheri ne ka faɗa in ba alheri ne ka ja bakinka kai shiru ko a gaban Allah ka taƙaita ma kanka matsaloli da haka sai ya zamanto yayin da ba sa faɗan alheri abinda yake fitowa daga bakin su ba na alheri ba ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masu wato bukuman su ainihin wato baibaye ne sannan kuma umuyun su makafi ne an tsari ilhuda dangane da barin hanyar shirya da haka ba yadda za a yi su ganta sannan fahim layar zi'un su kuma ba za su iya ainihin wato dawowa ba daga bata su riƙi gaskiya ko da gaskiya ta bayyana bayan Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa gaskiyar akwai wanda ko ya ganta babu yadda za a iya iya dawowa saboda shi ya riga ya zaɓen makansa cewa wannan ita ce hanyar da zai bi da haka sai aka kawo fa'un ɗin nan atifa hum ɗin sai ya zamanto damirun ne shine fi mahalla rafa'in mubtada la ji'una, jimla fi'iliya gabaki ɗayanta ita ce fi mahalli rafin khabar na ainihin wato hum wancan damirul fasli din shi yasa a nan gurin su malaman balaga suke cewa wannan jimla ta summun bukumun wato jimla ce wacce take ainihin wato akwai tashbihi baligi mun sani a gidan balaga tashbihi yana da rukunne guda hudu akwai almushabba akwai almushabbahu bihi sannan akwai wajha shabahi sannan akwai adatu tashbih kayan aiki na kamanta tashbihi idan aka cire bangarorin sa guda biyu aka cire fustan kamantawa shine wajha shabahi sannan aka cire adatu tashbihi kayan aiki na kamanta dan aka tashbihi ya zama tashbihun bali tashbihi wanda ya kai makwara idan aka ce anta kal asad fi shada kal asad fi shada'ati to fi shada'a shine wato waje hashabai amma an aka ce kawai wato an baharu kai teku ne ana nufin wajen kyauta to kamantawa ya kai makuratin da ba a faɗi fuskar kamantawa ba to don Allah ya nuna maka cewa sun kai makura gurin kaiwa makura wajen matsala wajen jinsu da ganinsu da maganarsu sai ce sun ba a ce ko a asammi ba bukumin ba a ce kal bukumi ba umumin ba a ce kal a'ama ba sai aka ka aka cire adatu tahbih sannan da waje ashabahi a wajen ainihin wato malaman balaga wannan yana daga ainihin wato ciki me yasa malamai suka ce dan Allah ya nuna maka cewa duka waɗannan abubuwan alhawashi da baki da ido sannan da kunne da Allah ya ba dan adam dan ya aiwatar da su inda ya dace to su kwata-kwata ba sa yi shi Allah ya ce summun bukumun umuyun fahum la yabdu Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan mun yi buga misalai a baya a ayoyin Qur'ani da dama akan waɗannan gabobin guda uku da Allah yake hadawa ya hada zuciya sannan da ji sannan da gani da haka anan gurin sai Allah ya ƙara da magana bayan ainihin wato zuciya domin yanzu idan mutum zai shiga addinin musulunci magana zai yi kawai ya faɗi wasu kalmomi ya shigo sannan da magana ne yanzu nan za ka faɗa kalmar da kuma za ka fice ciki Da haka wanda suke da aƙida na taɓa mutuncinsu habban annabi Muhammad da mai suke taɓa mutuncinsu, ba da baki ba ne? da baki ne wanda suke zagin Allah su zagi annabi da mai suke da baki suke to shi yasa yanzu yanzu nan sai mutum ya faɗi maganar da da baki za ta ja mai yadda Allah yanzu sai ya faɗi maganar da baki kuma za ta ja masa fashin Allah Allah ka sa mu tsare bakin mu mu magana san da ya dace mu magana mai shiru san da ya dace mai shiru Allah ya ce auka sayyibin min as-sama'i auka sayyibin min as-sama'i fihi ghulumatu wa rahdun wa barq wa rahdun wa barq yaj'aluna asra Allah ya ce auka sayyibin kai ka ce ruwa ne wato girgije ne wanda ya saukar da ruwa minas sama'i daga sama fihi a cikin wannan girgijen akwai gulumatun ga duhun dare wa ra'adun ga kuma tsawa wa barqun ga kuma walƙiya. idan aka yi wa'annan yaj'aluna asabi'ahum sukan ɗauki ɗan yatsun hannuwansu su safi fi a cikin kunnuwansu minas sawa'iki saboda jin tsoron wannan tsawar da ake yi me yasa suke yin wannan Allah ya ce hadar al-maut saboda jin tsoron mutuwa sai Allah ya ce wallahu muhitun Allah mai kewaye kafare ne ko mai halaka kafare ne ko mai rinjayar kafare ne wallahu muhitun bil kafiri da haka wannan ma wani misali ne Allah subhanahu wata'ala ya sake bugawa na su kafare da munafikai da haka da yace auka sayyibin malamai suka ce a nan gurin akwai ainihin wato mudafin da aka shafe aka bar mudafin ilai da aka suka ce auka sayyibin auka ashabin sayyibin min sama'i kai ka ce wasu ainihin wato mutane ne wani mamakon girgijar ruwa ya same su ainihin wato daga sama Allah maɗaukacin sarki ya buga misali ne a nan gurin da abin da ya shafi abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi daga wajen Allah kai kaci na shiriya da ilimi daidai yake da ruwan da Allah ya saukar daga sama abin da Allah ya turo annabi na ilimi da shiriya daidai yake da ruwan da ya saukar daga ainihin wato sama li'anna bil ilmi domin da ilimi ne wal huda da kuma shiriya hayatul arwahi wato rayuwar rayuwa take ainihin wato tabbatuwa kama annabil matri hayatil ajsam kamar yadda yake babu yadda za a ganga jikin dan adam ta iya rayuwa sai idan ana yin ruwa mun buga misalai a ainihin wato baya mun ce dalilan da yasa Allah yake saukar da abu guda biyu daga sama kenan ruwa daga sama domin idan ɗan adam ya ci abinci jikinsa ya gyaru sannan sai a saukar da wahayi daga sama sai ruhinsa ta gyaru sai ya zama mutum kamili cikakke idan mutum ya ci ya sha ya zama uke ke jikin ya gyaru amma ruhin ba ta da alaƙa da Allah mun faɗa a bayan mun ce wannan mai irin wannan ɗabi'a kiwon ragwalle yake makansa ragwalle ya ko yadda ya yi ba ya mu ƙeƙe to ka san da sallah ta zo ko tukunya ita ce makomarsa da haka Allah ya ce na kafaru ya una wa ya'kuluna kamata akul an'am amma wannaru masa wallahu akwai wanda za su ci su sha kamar yadda dabbobi suke ci shi za su ji daɗi amma wuta ita ce makomastu akwai wanda yake haka ita ce rayuwarsu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce mana walbala da ƙasa mai kyau sai ya ce ya kharuju na ba ta hobi izinin rabbi tana fitar da dama tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma sai ya ce wallade khabusa la ya kharuju illa na kida ƙasar da duk take mummuna ce babu yadda za a yi ta fitar da sakamako mai kyau sai irin abin da aka shuka mata na muni da haka sai Allah ya ce ka kadhalika aya ce da liqaumin yashkurun haka muke bayanin ayoyinmu daki daki amma ga mutanen da suke yin aiki wato a matsayin godiya ga Allah subhanahu ta'ala shi yasa hadisin Abu Musa wanda ya zo a cikin Bukhari annabi ya buga wannan misalin ƙarara Ya yace inna matsala ma ba'asani Allah bihi min al-huda wal ilmi misalin abinda Allah ya aiko ne da shi na shirya da ilimi sai yace ka masal ghaisin kaman girgijin ruwa ne ya sauka daga sama a saba ardan sai ya samu wata ƙasa da ya samu ƙasar sai yace fa kana minha ta'ifatun tayyiba sai ya samu wani ɓangare na ƙasa mai tsarki da haka qabilatil ma sai wannan ƙasa sai ta karɓi ruwa fa ambatatil tilkala sai ta fitar da ainihin wato ciyawa wal ushba kathira sai ta fitar da ainihin wato abinci da ciyayi masu yawa wakalat minha ajadib sai ya zamanto kasar bayan da aka saukar da ruwa daga sama tana da kwari daban-daban kwarin da ya zamanto amsakatil ma kuma suna iya rike ruwan da ta yadda idan damuna ta dauke za a iya amfani da shi da rani sai annabi ya ce fanafa abiha fanafa Allahu bi annas sai Allah ya amfanar da mutane da wannan ruwan da ya sauka daga sama wa sharibu minha suka sha daga wannan ruwan wa saqaw suka yi shuka suka wa sharibu minha wa saqaw wa zar'u suka sha daga wannan ruwan suka shayar da ainihin wato shukar su sai ya ce wa asaba minha ta'ifatun ukra sannan sai ruwan ya samu wani bangare kuma na kasar ita ƙasar da ruwa ya sauka ya ƙi'anu inna ma ya ƙi'anu ita faƙo ce latin su kuma an ba ta riƙe ruwa duk wanda ya zauna a ƙauye ya san faƙo faƙo za a iya yin ruwa a yi ruwa a yi ruwa a gama ana gama ka gan yadda yake kamar ba a ruwa ba a gurin sai annabi ya ce walatin bitu kala ba ta fitar da ainihin wato abinci sai ce fadalika masalu man faqiha fi dinillahi to musulmin daidai wanda ya sha ruwa ya amfana da shi ya yi shuka da shi to shi ne kwatankwacin wanda Allah ya turo annabi da addini ya yi ƙoƙari ya fahimci addinin wa nafa'ahu Allah bima ne bihi fa'alima wa 'allama yi amfana da abin da Allah ke aiko annabawa da shi ya sani kuma ya ƙoƙari ya sanar da wani da haka sai ya ce wa masulman lam yarfa dalika ra'san amma kwatankwacin wanda bai damu ba ta hanyar abin da Allah ya aiko annabawa su koya sai ce walam yaqbal hudallah bai karbi shiriyar Allah madaukakin sarki ba allazi ursiltu bihi wanda Allah ya aiko ni da shi daidai yake da fakwanda za a yi ruwa za a yi ruwa za a yi ruwa ana gama ruwa kai shi fa wani lokaci ko ambaliya ce ta taho ta hau ta kanshi tana janyewa zaka ga koma yadda yake haka zaka ga fako yake kenan akwai waɗanda duk alherin da zaka zuba na ilimi kana gama daidai ke da babu a gurinsu ba wani amfana da za su yi akwai wanda su ne ainihin wato misalin su wannan misalin Allah ya tsare mu to yanzu babban abin da yake da ban tsoro shine wato idan ka kalli yadda al'ummar musulmi suka tashi gurin neman duniya haikan da yadda kowa yana so su ya gyara duniya shi lahira kuma ko uhu wa dalilu ala zalika ai na faɗa a nan gurin nace akwai wanda yanzu in ya ban nan gurin shi da alaka da duk inda ake harkar addini sai ramadan ya dawo yadda kasancewa dole ne in ya ban nan wata ramadan din za ta sake dawowa da shi daga cikin matsalar mu yanzu akwai jahilci na addini shi yasa zaka ga da matsala ta faru matsalar da ya kamata a yi rigima da wacce bai kamata a yi rigima ba sai amma yadda ita ta koma ta ta rigima saboda sanda kake yin karatun ya kamata a ce mutane na zaune ake tattauna matsala sai ya zamanto ba sa da da kuma zaran matsala ta faru sai kaga kowa ya zama shekul islamu wa immatul ana yana da dama ya ce ai ba shi kaɗai malamin yin islamiya ba mu ma islamiyan nan Allah ne bai zama zama malami ba mun yi mun san abin da ce. sai ga ya cin lofatawa ai maka tambaya kana ɗalibin ilimi ka san hatsarinta bai kamata ka saki baki kai magana ba wani yana gefen ka kawai ka ga ya mika ci akar makalla ai ana bata lokaci ne kaza abin ya kamata ya zama kawai ya riga ya cillo amsa akwai wani da yahudi yace yayi dirasar al'umman musulmi yanzu yace ya gano suna da wata matsala ita kadai ta isa ta murkushe su yace yanzu kaso ɗari na al'umman musulmi yace cikin kaso tamanin. ba su damu da su karanta addinin ba su san me addinin yake kunshe da shi haka ne Ya ce kaso 100 na al'umman musulmi ya ce 80 a cikinsu ba su damu da karatun addinin ba su san ma wai mai addinin yake dauke da shi na saƙo? Ya ce a cikin 80 din nan 20 din nan da suka rage idan wanda suka yi karatu ce to goma za su yi aiki da abin da suka karanta goma ba za su yi ba yace in an fara tafiya ana cikin tafiya yace to cin dunduniya za ta yawa ba a zai yawa ɗan kira zai yawa tsokana za ta yawa a in ka zo wucewa da gemun kada wannan ka wanda zai ma isgili ba ɗan dan mana bane musulmi ta yawo wannan wani sai kalle ka ce kai ka je ka ajiye gemu sai ka ce kyanke su saboda wulaƙanci ko ka zo wucewa ka da an ce saki wannan an gama ruwan ba ka ke ba yanzu a nan ba muna ta birnin shehu ba a je a diba littafin sai iya usunna mutane da dama ba su san cewa ba ma tasirin karantarwar shehu a cikin yan uwan shi fulani yasa suka ɗauki wanda wani fusa ba ma addini ba kawai suka ɗauka wannan gadon gidansu ne amma ai sunna ce ta annabi amma yanzu ana so a maka izgili in kasa wando sai a ce wannan wandan da kasa sunansa ya fi shanu tsada wa ake wa ake kaiwa farmaki shehu ake kai mu farmaki tunda wayannan mutanen shehu ne yazo ya karantar da su karantarwa ta tasiri har suka mai yadda abin kabiran an kabirin kawai suka ɗauka wannan al'adar gidansu ce basu ma ɗauka cewa sunna ce, to sai ka ga ana maka ainihin wato izgili ya ce to biyar sai su watsar da karatun ba za su iya yin aiki da karatun ba ya ce biyar ne za su ci gaba da yi ya ce ga biyar ga goma ga tamanin wayan nan a cikin gida ne kafin ka fita waje wasu na jiranka eh? ba shi yasa an karin goma harkar addini sai dai kai hakuri musamman a Najeriya Allah ka ji kan malam Jafar yace wallahi in ne ka san ya kamata kana so ai ya kamata Allah ya kawo ka Najeriya to jarraba ka yake so zai yace in dai ka san ya kamata kuma kana so sai an ya kamata Allah kuma ya kawo ka Najeriya yace to jarraba ka zai abin da ya faɗa ke yanzu halin da ake ciki na wannan matsalar wacce magana ce bai faɗa ba ba ya sha faɗa ya ce ga fitina ana kallo ta taso wacce ba a zuba ba ta wuce a zuba mata kofin ruwa ɗai ta mutu ba ya yi hannunka mai sanda ya fito ya yi nuni ya yi nuni daga ƙarshe ya ya rantse da Allah wannan matsalar idan aka kyale ta nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba ya tabbata yanzu ko bai tabbata ba to shine muke faɗawa gwamnati kullum hatsarin rena maganganun masu addini ana nunawa ga matsala ga matsala ka san dan boko wanda ya karatun addini ba ganin kowa yake bai isa ba sai ya dauka shi kuma wanda ya karanta qur'ani da sunnar annabi muhammad to wani lokaci Allah ya kai masa tawfiki da tajriba da sanin abubuwa wanda kai ba yadda za ka iya hango abu yanzu yana ta cewa ga matsala ga matsala a magance ta bata wuce a zuba mata kofin ruwa ɗaya ta mutu ba aka yi banza da shi a lokacin wasu sun ɗauka kai wannan matsala ce ta ustaze su je can su ƙarata shi kuma ya kafin ya bar duniya sai da ya rantsuwa ya ce ya rantse da Allah wannan matsalar in aka zira mata ido nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba tankokin yaƙi ba har da jiragen sama yanzu an zo matsalar ba ta magance ba an yi haka ko ba ba da an ɗauki shawarar shi a wancan lokacin an aiwatar da ita za a kawo halin da ake ciki ba za a kawo ba to shi yasa wanda suke da alaƙa da ainihin wato mulki duk lokacin da masu addini suke magana lallai ya kamata su bude kunnan su dinga sauraron abin da ake faɗa daga sai je ka yadda da wani ya ya ce to ai wani kai hankali da shi dan adawan ka ne a wannan ka rabu da su irin wa'annan masu ainihin wato tsegumu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da haka Allah yake auka sayyibin min samai kai ka ce wasu mutane ne aka saukar musu da mamakon ruwa daga sama fihi a cikinsa akwai zulumatun duhu da haka zulumatun jam'i ne na mai na duhu na azul da haka akwai zulumatun lairi ga duhun dare wa zulumatun sahab ga duhun girgije sannan wa zulumatun matar ga duhun ruwan sama duhu guda nawa shi yasa Allah ya ce fi a cikin wannan daren a cikin lokacin da ake saukar da ruwa kuma akwai duhu Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da abin da yake bujuruwa kafirai da munafikai na shakka da shubuha akan addini a cikin alkur'ani da misalin kwatankwacin ainihin wato wannan duhun da yake sauka a lokacin da ake ainihin wato ruwan sama a can za mu tarar matsalar alƙibla da annabi ya zo garin madina yana kallanta Allah ya masa umarni ya ce ya bai baitul ya koma ina makka kafin ai magana sai da Allah madaukakin sarki yace sai ya qulu sufaha'u minan nas da sannu wawaye daga cikin mutane za su faɗa kuma malamai suka ce dan mu'jizar qur'ani ba suna cewa qur'anin ƙarya bane a lokacin ba su yi maganan ba amma Allah ya sai ya qulu za su faɗa nan gaba to da sun isa sai su ƙaryata ƙur'anin su ki faɗa tunda Allah ya za su faɗa ko kuwa amma wanda ya ce sai sun faɗa wanda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun tun da yace sai sun fada wallahi sai sun fada shi yace sai yace sai yaqulu sufaha'u da sannu wawaye daga cikin mutane za su fada maka nan gaba za su yi. ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha sai Allah ya ce kul ka ce musu qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yaqulu ar-rasulu alaikum shahida sai ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha wannan al da ka kasance a kanta ba mu sanya ta ba kawai illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibi mun sanya ta ne dan mu ga waye zai ba annabi waye zai juye baya kimin shi Allah ya ce wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallahu ko da yake matsalar tana da girma sai wajen wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi su kuma sahabbai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim sannan lokacin da annabi ya je Isra'i da Mi'raji da aka dawo da shi da ya dawo ya karanta wa Qurayshawa yace inna hashadaratun wato bishiyar zakum yace inna shajaratun takhruju fi asl jahid wata bishiya ce da take fitowa a cikin wuta sai suka ce ka gani in ba ƙarya ba ta yaya za a yi a ce bishiya ta fito a cikin wuta abu ne wanda yake khilafin al'ada. bishiya kowa ya san ruwa ake bata to shi ya je isra'i da mi'raji ya dawo ya ba su labari ya ce bishiya ha shajaratun takhruju fi aslil jahim a cikin asalin wuta suka ce ka gani ai wannan ƙarya ne da haka Allah sai ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil qur'an ba mu sanya ainihin wato abin da ka gani ba a daren ainihin wato isra'i na wannan bishiyar sai dan ta zama jarrabawa ga mutane wanda su masu aqidan zagin sahabbai sun ce wai shajara mal'una ita ce banu umayya an gane kuma mutum ya rena kai ce ka je ka duba tafsirin qurtubi ka je ka ya talissabo tafsirin ƙarya ya ce sun kawo da suka kawo maganan cewa suke ƙarya ne ba amma mutum ya rena ka sai ce ka je ka duba wani ya kawo to da ya kawo sai ce gaskiya ne ko ƙarya ne haka wani muka ta kici-kici da shi na raddi yana karatu a gidan rediyo a lokacin ya ɗauko wannan matsalar ni ma na mayan masa da martani a kanta na ɗibo tafsirai sun fi guda goma na faɗi duk abin da malamai suka faɗa daga ƙarshe na ce masa abu biyu zai faru ko dai mai yadda shajara mal'una ita ce a yi tafsirin ta ƙur'ani da ƙur'ani shine innaha wato shajaratin takharuju fi aslil jahim idan ko baka yadda ba kamar yadda su suke cewa shajara mal'una ita ce banu umayya duk duniya kowa ya san annabi ya ur ummu habiba kuma tana daga cikin ina banu umayya kaga ya dauko tsinan ya kawo gidan shi kenan tunda sune shajara mal'una ko sannan ya dauki ƴaƴan shi guda biyu ya ba sayyidina wa usman ya ɗauki tsinanne ya bawa ‘ya'yan shi sannan kuma mu'awi yana cikinsu abu safiyan yana ciki da haka ko da kasancewar Umma habiba kaɗai matar annabi muhammad kasancewarta a gidan annabi ya isa nuna maka wannan shajara mal'una ɗin ba su ake magana ba duk malaman tafsiri in suka kawo indiya a sunna ne ƙaryata maganar suke su kawo shi daga cikin tafsiri da ake dan rena hankalin mutane cewa bai kamata mutane su karɓe shi a matsayin tafsiri ba wannan yana ciki sannan wasu daga cikin ƙurayshawa lokacin da annabi ya karanta ya ce eh, alihatis ata ashar a wuta akwai mala'iku guda goma sha tara sai suka ce to ai in dai haka ne adadin mala'ikun ba shi da yawa idan an je lahira mu kaɗai za mu iya ainihin wato rigima da waɗannan mala'iku ko da ƙarfin tsiya sai mun buɗe aljanna ragowar mutane su shiga kai Allah sai ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa ba mu sanya abuta wanda za su tsare wuta ba face mala'iku sai ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ba mu sanya adadin ba muka ce guda tara ne dama sai dan ya zama jarrabawa ne ga kafire daga ƙarshe Allah ya rufe ari ya ce wa ma ya'lamu alamu da rabbika rindinar Allah ta mala'iku karka da an ce guda goma sha tara ne a'a Allah shi kadai ya san adadin rindinar da yake da shi ta ainihin wato mala'iku to da haka misalin da Allah maɗaukakin sarki ya buga a nan gurin na duhun da suke ciki na kafirci da munafinci Allah sai ya lissafi fihe zulumatun sannan wa ra'adu ga kuma ainihin wato a raadu shi shine a sautin Ladi yusma'u ma’ufis sahabi waqtal barki wato sautin da ake ji lokacin wato sautin da ake ji a cikin ainihin wato giragizai lokacin da ake yin ainihin wato ruwa da haka wannan shi ma misali ne Allah ya buga da ainihin wato arra'ar, wato ainihin wato tsawa abinda ke cikin alkur'ani na ainihin wato tsawace tsawace da Allah yake wa mutane da wacce za ta kunkusa zukatansu da ainihin wato kunnuwansu shi yasa akan munafikai yace wa idza ra'aitahum tu'jibuka wa in yaqulu tasma' ya hasabu na kulla sayhatin alayhi duk tsawa idan aka yi duk lokacin da qur'ani ya faɗa abu ko ba da su ake ba dauka suke da su ake da haka Allah sai ce humul adu fa hadarhum qatalahumullah wayannan makiya Allah ne ku yi hankali da su kasan bawo shi ya ce mara gaskiya ko a rogumi yake ko kwa akwai wanda da kaja aya kaja hadisi ko ba da shi kake ba zai ce wallahi da shi kake kuma wallahi kai baka san shi ba amma zai ce a tafau da shi ake sannan Allah maɗaukakin sarki irin wannan tsawace tsawacen yace musu ya ayyuhal na utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ya ku wanda muka ba littafi ku imani da abin da muka saukar muku min qabli an natmisa wujuhan fa nuruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amru llahi mafula tun gabanin mu ainihin wato shafe fuskokin ku mu mayar da gaba ta koma baya ko mu tsine muku kamar yadda muka tsinewa ma'abuta kamun kifi Allah ya ce lalle kuma al'amarin Allah ainihin wato abin aikatawa ne ya tabbata kamar yadda Allah ya faɗa ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin suratul fussilat karkashin wannan ayar daga rayyan bin harmala yace qala al mala'u min quraish wa abu jahl qadil masa alaina amru muhammadin wata jama'a ta qurayshawa suka taru da suka taru sai abu jahl yace kai gaskiya fa al'amarin muhammadu kullum ƙara rikitar da mu yake fa da wal tamastu rajulan aliman bi shi'r wal kahanati was sihiri da za a je a nemo mutumin da ya san waka sannan ya san bokanci sannan ya san sihiri fakallamahu ya je magana da annabi summa atana sanan ya dawo mana bi bayanin min amrihi da bayani daga wajen akan al'amarin annabi Muhammad faqala utbatu bin rabi'a sai utbatu bin rabi'a yace wallahi laqad sami'tu al-kahanata wa shira wa sihira, yace ni fa na san al'amarin wato bokanci da waka da sihiri wa alimtum min dalika la yakhfa alayya in kana kadhalika yace kuma ni Allah ya hore min wa'annan duk mutumin da na saurare shi in dai boka ne ko dan sihiri ne ko mawaki ne wallahi zan gane fa qalu sai saka ce to eti eh, ka je ka same shi fa haddisu ka tattauna da shi ka dawo mana sakamako fa atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wajen annabi fa qala lahu sai wace ma annabi ya muhammad anta khairun am qusay bin kilab kai ne mafi alheri ko qusay bin kilab anta khairun am hashim kai ne mafi alheri ko hashim anta khairun am abdullahi ko am abdul muttalib kai ne mafi alheri ko abdul muttalib anta khairun an abdullahi kai ne mafi alheri ko mahaifinka abdullahi annabi ya shuru bai ce masa komai ba sai ya ce fa bima tashtumu alihatana dan me kake zagin allolin kaji ana tuhumar annabi da zagi wa tudallilu aba'ana kana ce ma iyayen mu batattu dan me wa a halamana kuma kana kallon maka ce mana wawaye ba ba ne ya ce wa lazi na kafaru ka yan ladhi yanqu bima la yasma'u alayhi illa du'a'an sun mun buku mun umyum to wai wannan ayar da ya karanta wa ya zage su ya za a ce mun mun bukumin umurin fahim la yaƙilu na ba su da hankali yana wawantar da hankulansu sai ya ce faɗin kunta turidu riyasata in shugabanci kake so aqadna ilayka alwiyatana fa kunta ra'isana ma baqita suka ce to duk wani mutum da yake shugaba ne a cikin mu to zai sauka idan ya sauka kai a nada ka kai ne shugaba wa in kunta turidul ba'ata in kuma kana nufin dawainiya ne na yau da gobe wajen idan ka tara mata to zawwajnaka ashara nisa'in min ayyi banati qurayshin shita mu za mu tara maka duk matar da kake so a cikin ƙureshawa ka aure ta kuma mu za mu ɗauki ɗawainiyar auren idan an yi da ciyarwar da komai wayan kunta turidul mala in kuma kuɗi ne matsalar ka jama'a na laka matas dagni bihi anta wa aqibuka min ba'dika za mu tara maka abinda da kai da duk wanda zai zo bayan ka ba za su ƙara talauci ba shi yasa ustadai sai sun yi a hankali duk wanda za a lalata shi wallahi ta wayannan ukun za a zo masa za akwai wata makaranta shekaru da dama da zan je in karantar makaranta ce ta gwamnati wani ɗan siyasa ya rugo da gudu ya ce malam ba za ka na ce saboda mu ya ce malam nina baka shawara ka yi haƙuri ka tsaya a halin da kake ciki ya fi maka ya ce muna kake ganin mu ba mu da kyau shi yake faɗa mai ce yanzu kaga kana yin wasu maganganu wani lokaci idan abu ya shafi gwamnati ta ja gefe kai ma ka ja ya ce to yanzu da ka je wannan gurin na farko za a iya maka taransfa idan makarantar maza ce a mai da kai makarantar mata ya ce to daga nan za a turo mutane su zagaye ka so ake a gano ina kake da matsala kuɗi ne matsalarka ko mata ne matsalarka ko girmama kake so a yi ya ce to ta hanyar da aka gane kana da matsala ta nan za a shigo a yi maka illa kuma kun ga annabi da aka tashi zuwa masa ta nan ɓangarorin guda uku aka yi aka zo masa shi yasa nake faɗa dimin da'iman kullum na ce idan kana ɗalibin karatu duk wanda Allah ya haɗa ka da shi da babba da ƙarami da mai shugabanci da wanda bai shugabanci kan mutunta shi karka kuskure ya zamanto kana da alaƙa da girman kai ko tsala zarra domin annabi ya faɗa ya ce layi da kulil jannata man kana fi qalbihi misqalu zarra ba malami bane kai ko kai ala gafa ta malam ne ko tusa kake saboda karatu tana cewa filardi aka je lahira Allah yana cajin ka da kes ɗin girman kai ko ƙwayar zarra ne annabi ya ce wallahi sai mutum ya shiga wuta to kar mutum ya zama yana da alaka da girman kai amma ya zama wajibi ga dukkan kowane ɗalibin ilimi ya mutunta kanshi ta yaya Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ya ce wanda ya ba ƙur'ani da sunna yi utul hikimata man ya sha'u wa man yi utul hikimata faƙar otiya wanda Allah ya ba su duniya ya ce kuma ƙulmata duniya ƙalil amma kuma sai ka ga mutumin da yake dawa da alkhairar katif ya je ya kaskanta gurin mutumin da yake da almata'un ƙali wannan ba daidai ba ne bai kamata ba ka yadda arziki Allah ne yake in ya ce za ka yi za ka yi ko baka saki hanya ba in kuma ya ce ba za ka yi ba wallahi ko ka saki hanyar ba za ka yi ba abin yana da bakin ciki ta yadda za ka ga wasu da riga ta addini in an zage ka da riga ta addini kakka jawo shi saboda akwai wani ya sa irin rigan ya je wani hali mara ke wanda ba daidai bane wanda bai kamata ba to dan haka lokacin da ya faɗa masa wannan yake cewa za mu tara maka wannan yace in kuma a'a wani aljani ne yazo yake sa ka wa'annan maganganun da kake zuwa kana yi kullum, to za mu neman maka magani har sai ka warke والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت النبي يشرو بيتي مسا Ba با فلما فرغ قال قد فرغت يا ابا الوليد lokacin da ya gama sai annabi ya ce ka gama maganar ka ya aba walid qala na'am sai ya ce to fasma minni tunda ka saurara daga gurina ni kuma saurari ka ji me zan faɗa ba sai ya ɗauko suratul fussilat daga farko hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin yu'minun liqaumin ya'lamun bashiran wa nadiran da a'rada aktharuhum fa hum la yasma'un wa qalu qulubuna akinnatun mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana amilun qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun Fastaƙimu ilayhi wastaghfiru wa wailul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati kafirun إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين faƙadahun saba a samawatin fi yau mai wa auha kulli sama'in amraha wa zayyan na sama a duniya bi wahibza zalika ta ƙadirul azizul ali in a aradu fa kul an zartukum sa'ikatan misla sa'ikata adin yana kawo gurin sai tashi rufe bakin manzon Allah yace ina haɗa ka da Allah dan Allah kai shiru mutane suna jiran a dawo a kawo sakamako shi dai jikinsa ya mutu ya rasa yadda zai ya dawo to sai abu jahal sai ya shirya makida ya ce to da yadda aka yi suna ganin ya zagaya wajen annabi ya ɗabi girki ne ya ji daɗin girki shi sa gida sai shi kuma ya fasaka ya ce ni yanzu kamata babban mutum a ce wani saboda abincin shi na ya kaza na ya kaza to ya yake ciki ne ya ce to gaskiya dai na ji amma wallahi maganganun fada yake ba ba waka bane kuma ba bokanci bane kuma ba sihiri bane yace musu kuma wallahi kun san idan annabi ya faɗi magana ba karya yake ba yace amma ni abin da na rike daga ƙarshe na ji ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'ad in kuka bijire irin tsawar da ta samu adawa da samuda kuma wallahi ya ta same ku ce wallahi ni yanzu shine abin da na rike daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya mana tofi malam annuri yana nuna cewa ainihin wato lokaci yayi akwai misalai da malamai suka yi ta bayarwa akan abin da ya shafi irin tsawar da ainihin wato alqur'ani yake makafarai sai gobe sai mu karasa sannan sai mu bayani akan sifofin munafikai tun da zamu shiga gaba ta farko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum Allah ya sa Qur'ani ya cece mu duniya da lahira shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya musu tawfiki Allah madaukakin sarki ya datar da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi